This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25-16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nauman da London ya. kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau juma'a ta babban rana 18 ga watan Satumba na shekarar 2015. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Grace a ba kanun labarai. To ladan Prime Minister kasar Croatia ya ce kasarsa ba za ta rufe kan iyakokinta ba sai dai kuma ya ce kasar ba za ta iya tsugunar da 'yan gudun hijiran da ke bi ta kasar zuwa kasashen turai ba. Shugabannin juyin mulkin Burkina Faso sun ce sun sako Michael Kafonda shugaban kasar da aka hambare bayan tsare shi na tsawon kwanaki biyu. kana wani gungun mayakan taliban ya kai hari kan sansanin mayakan sama da ke arewa maso yammacin pakistan yau juma'a da asuba ya kashe akalla mutane goma sha bakwai to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi ta najeriya ta yi kamun ban mamaki substances in that particular mun cafke su ne ta bayanan sirri da muka samu mun ji cewa masu aikata ayyukan asha na cikin otal mai suna oriental hotel da ke unguwar victoria haka kuma a can jihar adamawa za ku ji yadda kananan hukumomi goma sha biyu daga cikin ashirin da ɗaya ke fuskantar matsalar ambaliya kana idan muka tsallaka zuwa ƙasar kamar kuma ministan yaɗa labarai ya ce rahoton amnesty international ba daidai yake ba Ba wai cin zarafin bil'adama ake yi ba kawai. A ah, kuma muna dauke da shirin musulunci tushen rayuwa amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. shugabannin juyin mulkin burkina faso sun ce sun sako shugaban kasar da aka hambare michael kafando bayan tsare shi na tsawon kwanaki biyu sai dai ba su yi wani bayani dangane da prime ministan kasar ba wanda shi ma ake tsare da shi shugabannin juyin mulkin sun fitar da sanarwar ne yau juma'a cewa sun saki kafando da ministoci biyu da suke tsare da su domin a zauna lafiya ba su yi karin haske akan prime minister isaac zida wanda su kama tare da shugaban kasar ranar laraba ba Brigadier General Girba de Dere, shugaban sabuwar majalisar gudanarwar kasar, ya yi hira da sashen faransanci na murya Amurka jiya Alhamis kwana ɗaya bayan da sojoji suka hambara gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar suka kuma kama shugabanninta. Janar ɗin ya ce sun yi juyin mulkin da sabili da kawai akwai alamar tambaya a tsarin siyasar ƙasar. Ya ce zai kuma fara tattaunawa da dukkan ɓangarorin siyasa. dama dai an yi shirin gudanar da zaben shugaban kasa ne na da na 'yan majalisa ranar 11 ga watan oktoba sai dai yanzu babu tabbacin ko za a kiyaye wannan rana jiya alhamis fara white house ta yi allah wadai da kwace mulkin ta kuma kira da a saki shugabannin kasar da prime minister ba tare da bata lokaci ba prime minister kasar croatia zoran milanovic ya ce kasarsa ba za ta rufe bakin iyakokinta ba sai dai ya ce za ta tura 'yan gudun hijira zuwa hungary milanovic ya ce yanzu kasarsa za ta daina rajistan dubban 'yan gudun hijira da ke shiga kasar bayan da sama da 'yan gudun hijira ɗaya suka ketara zuwa kasar cikin makon nan kasar croatia ta rufe bakwai daga cikin iyakokinta takwas da sabiya jiya alhamis bayan da kasar hungary ta mai da wani gungun 'yan gudun hijira da suka kwararo kasar a wata hira da tashar talabijin ta kasar croatia yau juma'a milanovic ya ce croatia karamar kasa ce duk da yake kofar su a buɗe take yan gudun hijira da ke buƙatar bi ta ƙasar croatia za ta iya tsugunar da su ba ya ce za a ba su ruwan sha da abinci da kuma magunguna amma tilas ne su wuce gaba milanovic ya yi alkawarin cewa gwamnati ba za ta tura dakaru kan iyakokinta ba ya ce yin hakan ya saba wa doka kuma ba shi yiwuwa wani kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa yau juma'a cewa kasashen tarayyar turai suna bukatar daukan mataki na bai ɗaya dangane da matsalar 'yan gudun hijira da ake fuskanta a halin yanzu wani gungun mayakan taliban ya kai hari kan sansanin mayakan sama da ke arewa maso yammacin pakistan yau juma'a da asuba ya kashe akalla mutane goma sha bakwai da kuma raunata waɗansu da dama kakakin rundunar sojin mejo janar asim bajab ya ce nan da nan rundunar ko ta kwana ta yi musayar wuta da maharan a sansanin babeha da ke kusa da fashawar suka kuma kashe mayaka goma sha uku ya ce an kashe wani jami'in soja a musayar wutar yayin da waɗansu sojoji goma kuma suka ji raunuka 'yan bindiga da ake kira bajuwa suna sanye da kayan soji ne lokacin da suka shiga sansanin a cikin ayarin biyu ɗaya rukunin ya shiga masallaci inda ma'aikatan sansanin suke sallah asuba aka kuma kashe mutane goma sha shida kakakin kungiyar taliban a pakistan mohammed kurasani ya ce 'yan ƙunar bakin waken ne suka kai hari a sansanin suka kuma yi wa ma'aikata da dama kofar rago suka kashe galibinsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jami'ai a Sudan ta kudu sun ce a kalla mutane 150 ne suka mutu a lokacin da suke kokarin ɗibar man fetur daga wata motar da dakon mai da ta faɗi. da farko jami'an sun ce mutane 85 ne suka mutu a hadarin da ya auku ranar laraba sai da yau juma'a adadin ya haura ainihin gobarar ta auku ne a kan wata hanya da ke kusa da garin maridi mai tazarar kilomita 250 da juba babban birnin kasar marian tito shugaban lardin mambe manyan ta shaidawa wani shirin murya amurka south sudan in focus cewa mai yiwuwa ne adadin waɗanda suka rasu ya karu kasancewa mutane dama sun yi mummunar kuna irin wannan fashewar tana yawan aukuwa a ƙasar ta gabashin afirka da talauci ya yi wa katutu inda mutane suke da fifi idan motar dakon mai ta yi haɗari suna satar mai a wannan lokacin a watan yuni shekarar ta 2013 mutane 30 suka mutu a wata gobarar motar dakon mai a ƙasar uganda daga ƙarshe mayakan ƙungiyar alshabab shabab sun kwace wani sansanin soji na ɗan ƙaramin lokaci a kudancin samaliya yau juma'a a jerin manyan har na baya-bayan nan da ƙungiyar ta kai a cikin wannan watan ali nur mataimakin gwamnan lardin shabele ya shaida wa sashen samaliya na murya amurka cewa mayakan sun kwace sansanin soji na yakbarwene da ke wato tazara kilomita 120 kudu maso yammacin magadishu ya ce sojojin samaliya sun sake kwace sansanin bayan kazamin musayar wuta da mayakan. a shabab ta ce ta kashe sojoji goma sha uku a musayar wutar yayin da kuma shaidu suka ce sojoji tara ne aka kashe. Ranar Alhamis wato jiya kenan ƙungiyar shabab ta kwace sansanin soja na Janel. da ke kimanin tazarar kilomita 65 kudu da Mogadishu bayan da sojojin wanzar da zaman lafiya na kungiyar haɗin kan Afirka suka janye daga sansanin ba zata. mayaka sun kashe akalla sojojin kasar uganda 19 a wani samame da suka kai kan wani sansanin soja a farkon wannan watan jiya alhamis kuma har ila yau aka kashe akalla sojojin kasar somalia uku a tashar sufurin jiragen ruwa lokacin da wani bam da kungiyar ashabab ta dana ya tarwatse a sansanin sojin. labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga jihar Legas inda hukumar yaƙi da safarin miyagun ƙwayoyi suka cafke wasu da suka haɗe dala dubu ɗari da goma sha ɗaya kamar yadda suka saba haɗiyan mugunyar ƙwaya a ƙoƙarinsu na fita da kuɗin zuwa ƙasar waje. Na tattauna da kakakin majalisar hukumar Michel Ofeju ga tattaunawa namu kamar haka. Michel, an ce kun kame wasu suna haɗiyan kuɗi, wai shin ya abin yake ne? all right. Thank you very much. We acted based on a tip off. When we got the intelligence report that uh, some uh, suspected uh, criminals were ingesting drugs, that was the information we got. So when we got there, we went straight to the to the hotel room. In fact, the hotel manager we wanted to obstruct us in the course in the discharge of our duty. That was why we also arrested him because he knew the you know, they were ingesting substances in that particular room. Mun cafke su ne ta bayanan sirri da muka samu. Mun ji cewa masu aikata ayyukan asha na cikin otal mai suna Oriental Hotel da ke unguwar Victoria Island. Aka ce mana ana tuhumar wasu na nan na haɗiyar magan ƙwayoyi. muna isa sai muka zarce ɗakin da aka bamu lambarsa da farko manajan otal ɗin yana neman ya kawo mana cikas da muka ga haka sai muka fara kama shi domin kenan yana da masaniya cewa ana aikata ɗanyen aiki a cikin wannan ɗakin. Muna kama shi muka taras da su suna kan haɗe wannan kuɗaɗen da aka dunkule su kamar yadda suka saba na da ƙwaya. Har lokacin da muka kama su muka kai su ofis ba mu san cewa kuɗi ne suke nannaɗewa suke haɗewa ba sai da muka kawo mu ta tantance ƙwayoyi kuma ta yin aiki ta nuna cewa ƙwaya ce. Muna buɗe ƙulli guda sai muka ga ashe dalar Amurka ce ake nannaɗewa kuma ana haɗewa. Amma ya aka iya haɗe kuɗi? Exactly the way they wrap narcotics. Exactly. And the interesting thing is that the the person that brought the money is a Burundi change operator. And this is the second time we are arresting a Burundi change operator. Na ce maka sanar naɗe ta kamar yadda suke nuna ƙwaya. Kuma da gani kai kasancewa wanda ya naɗa wannan kuɗin ya ƙware wajen naɗa ƙwaya. Mitchell, kun taɓa samun irin wannan ko wannan shine karo na farko? First time we are getting somebody that is, uh, you know, ingesting wrapped uh, money. All that we have made before is wraps of drugs. But to say somebody is ingesting money, this is the first time. Gaskiya wannan shine karo na farko da muka samu mutum ya nannaɗa kuɗi yana haɗewa. Mun sha kama masu haɗe ƙwaya, amma kuɗi wannan shine karo na farko. Nawa ne adadin kuɗin da kuka kama kuma nawa ne aka haɗe? We, in fact, the, the total amount of uh, drugs ingested was uh, what amounted to uh, $111,000. That is 74 wraps. That is the one that had been so far ingested as at the time we got to the scene of the crime. Abin da muka tara haɗe lokacin da muka same su shine dala dubu ɗari da goma sha ɗaya, amma adadin kuɗin dala dubu ɗari da hamsin da shida ne. To Mitchell mutane ku kama gaba ɗayansu. su. So it's a complete syndicate. The, the person that supplies the money, the one that does the the packaging, then the the couriers that are paid to take it to Brazil. Muna da mutum shidda yanzu haka a hannu. Mutumin da ya kawo kuɗin da ƙanansa, mutane biyu da za su haɗe kuɗin zuwa ƙasar Brazil. Su 'yan Najeriya ne da ke zama a ƙasar ta Brazil, sai shahararre wajen naɗa kuɗin sai kuma manajan hotel ɗin da makama. to Allah ya kyauta a can jihar Adamawa ko mutane sun shiga cikin halin wayo ne Allah ne sakamakon ambaliya kamar yadda Ibrahim Abdulaziz ya aiko a cikin wannan rahoton rahotanni na cewa kawo yanzu fiye da ƙauyuka 116 ne ambaliyar ta mamaye a kananan hukumomi 12 cikin 21 na jihar adamawa biyo bayan sako ruwa daga madatsar lardu da ke kasar kamarun ambaliyar da ta jawo aka samu asarar muhalli gonaki da kuma dabbobi ba kuma ga asarar rayuka lamarin da yanzu ma jefa wasu cikin mawuyacin hali cikin abinci gaba ɗaya ba gaba ɗaya wallahi wucin kusan goma da wani abu gaba ɗaya wallahi lantar da shi to gashi kuna wannan sansani a kwanta muku da aka ba ku a wani ba ban mu matukana kuma muna sa ya tamaka a tamaka mana kai mana hanyar da za mu samu wani abu da za mu da yayan ba gona ba bi da komi to yanzu gaskiya muna cikin wuya shi hali sosai gaskiya ba mu adin shi da magunguna wanda za mu dinga ba mun samu ruwa iya wuya wani wurin ma ruwa a cikin daki har kai wasu kafira sun fi tsira iren waɗanda ba su tsira ba suna daki kawai suna jira in mutuwa ta zo a tafi. To sai dai kuma shugabannin al'ummomin da abin ya shafa ma sun zargi gwamnatin Najeriya ne da shakulatun bangaro game da batun tsaron ladu da kowace shekara kan jawo asara ga 'yan Najeriya. Honorable Kwame Tibitrus Lawari dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar maza numan Lamudi da kuma karamar hukumar Dimsa yankunan ma da lamarin ya fi kamari ya bayyana halin da al'ummansu ke ciki a yanzu inda ma ya buƙaci da a musu ɗauki. Wannan kuma Ah, ah, ba yin allah ba ne yin mutum ne domin wannan ambaliyan yana zuwa ta ruwan da aka yi a lagdo dam da da wannan ba wannan dam ba ma samun irin wannan ambaliyan amma tun da kamarun suka yi wannan dam dai kowane shekara sai mutane sun yi wannan wahalan na ambaliya kamar kuna majalisa me kuke dangane da wannan matsalolin da ake fama kamin wannan ambaliyan ta aiko ta auko ai mun yi muhawara a majalisa mun gaya ma gwamnati gashi wannan sun gaya mana cewa za a buɗe ruwa wannan kuma kun san zai kawo ambaliya ya kamata gwamnati ta maso kusa da mutane a yi abin da ya kamata a ɗauke mutane a yi musu muhalli inda za su koma don kada ruwan ya, ya dabe su amma gwamnati ba abin da ta ya kai to ko mai gwamnatin jihar adama ke yi ne game da matsalar ambaliyar kwamar amar sajo shine kwamishinan yatsa labaran jihar e ana nan uh, akwai kwamiti ɗin da gwamnati ta kafa wadda wannan hakkinta ne ta je ta bincika ta tabbatar da ainihin waɗanda suka wannan abin ya ritsa da su ta yi binciken kuma eh, irin illar da wannan al'amari ya yi ah, da kuma ta san irin asarar da aka yi amma akwai taimako na gaggawa irin su taburmi irin su katifu irin su kayan abinci wa'annan an riga an kai masana ma dai na gargadin iya samun bular annoba a mafakan waɗanda ambaliyar ta shafa mr zakarius amos wani jami'in kiwon lafiya ne da yanzu ke taimakawa waɗanda lamarin ya shafa gwamnati a nemo su mosquito net a taimaka masu don lokacin da muke cikin ya ke kwana biyu kesi san malaria zai yawa sannan muna neman antibiotics domin their crowd kwana biyu za a samu water related diseases a tsakanin su a kuka a taimaka masu kuma da abinci da ruwa mai tsafta kuma masu ciki ta wani hali suke da masu ciki a gaskiya suna cikin wahala a yanzu da muke haka suna yamma dai zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto akwai wasu al'umman da kaiwa gare su ke da kamar wuya sakamakon wannan ambaliya ta madatsar ladu da ke neman mamaye jiyoyin adama taraba da kuma jihar benue Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. To an gaishe ka Ibrahima. Mutanen jamhuriyar Nijar sun soki lamirin juyin mulkin da so suka yi a kasar Burkina Faso. Ga daga birnin Yamai ga rayun da Yusuf Abdullahi ya aiko mana. ra'ayin da na kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar ta Nijar na cin karo da juna ne a game da wannan juyin mulki na kasar Burkina Faso. Nasiru Saidu shugaban kungiyar muryar talaka danganta juyin mulkin yayi da wani aikin ta'addanci. inda wani soji yake wanda ka jin bakin cikin mulkin demokaradiyya ko wanda ka nuhin cimma wata manufa tashi ko ya ka nuhin shi maido wani mutum iko wanda shi ka so kaga an buɗa mishi hanya kenan ta taɓar gaza cikin ƙasar da shi shike don haka ba juyin mulki na munka kire shi ba wanga ta'addanci na ga demokaradiyya ta'addanci na eh, ga, dokoki na ƙasa dan mi dan waɗanga sojojin ɗan gungu wanda ɗauki mulki burkina faso sojoji ne waɗanda sun kai tema wannan eh, gwamnatin wucin gadi sun yi mata karan tsayen da sun ga dama ba su girmama kowa ba su girmama shugaban ƙasa ba su girmama prime abinda sun ga dama na suka yi saboda mi wani saboda suna da bindigogi na ƙasa ga hannunsu. a nasa bangare aliyu hassan samna shugaban wata kungiyar malaman makarantun boko da ake kira isnab cewa gwamnatin rikon kwarya ta kasar burkina faso ta kuka da kanta a game da wannan juyin mulkin ya kuma soma ne da yaba juyin mulkin eh, juyin mulkin da aka yi a kasan burkina faso abun nan daidai ce kurum wanda a ganin mu bai kamata waɗanda aka ba iko don su kula da 'yan ƙasa duka kowa da kowa a dauke shi a dauke su daidai su zo su hana mu wasu nema don dai suna son wasu samu kenan tun can wurin mu mun san da demokarasiya kenan babu shi kenan tunda yanci demokrasiya ya kamata a ba kowa sa'a jama'a su za su zaɓi wanda suke so amma ba ba transition za su zo suke a su ba su ba za su hana wani ya nema ko ma shugaban kasa ya yi niyya yake zai nema ya kamata a bar shi nema jama'a su ya kamata su san wanda suke zaba kuma dama iko na demokrasiya iko na jama'a ce nan ko amma ba wani zai zo don kuna da iko a lokacin da aka ba ku iko sai ku zo ku ce a ah, za ku hana wasu nema za ku kenan akwai wanda kuke so kenan wannan ba daidai bace ba demokrasiya bace tuni dai 'yan asalin kasar burkina faso da ke da zama a jamhuriyar nijar suka so mu bayyana damuwarsu a game da wannan sabon rudani da kasar su ta sake fadawa a ciki yolin mono yana daya daga cikinsu burkina ya fara ne ban ta hanyoyin yambo ya ce kasar burkina faso ta wahala sosai muna kuma fatan bangarorin da ke jayi a kasar su zamna kan teburin tattaunawa domin sake maido da zaman lafiya a kasar rahotanni dai daga kasar ta burkina faso sun bayyana cewa sojojin da suka gudanar da wannan juyin mulkin sun sallami waɗanda suke garkuwa da su daga ciki har da shugaban gwamnatin ta riƙon ƙwarya michel kafando amma shi firayim minista kanar zida ana tsare da shi ne a gidansa yanzu haka wata tawaga ta kungiyar ecowas ko sai da yawo a ƙarshen jagorancin shugaban ƙasar senegal makisal na kan hanyar zuwa ƙasar ta burkina faso yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar niger Attention, depuis le studio La Ruche, voici le pouvoir. Tomar la an gaishe Kamal idan muka koma babban birnin tarayyar Najeriya mun tattauna da Madina Dauda ce wadda ta kasance a hukumar da'ar ma'aikata yau da safen nan inda hukumar ta umarci a kamo shugaban majalisar dattijai ga da tattaunawar tamu ta kasance da madina to a wannan kotu dai kasan kotu ne na musamman mai kula da da'ar ma'aikatan ƙasa inda yau mai shari'a ɗanladi yakubu umar ya ba su feto janar na ƙasa umarni cewa ya kamo shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki ya gurfanar da shi a gaban wannan kotu a ranar litinin mai zuwa 21 ga wannan wata akan wace hujja to akan ana tuhumar shi ne da laifuka guda goma sha uku ciki hadda laifin cewa bai bayyana ƙaddarorinsa ba tun lokacin da ya yake rike da ofishi wato kenan tun lokacin da yake rike da ofishi na al'umma kenan wato ya zama gwamna a jiharsa ta kwara tun daga shekara 2003 zuwa shekara 2015 din nan wato tun da ike rike da wa'annan mukamai bai gabatar da ƙadarorinsa ba bai bayyana ƙadarorinsa ba saboda haka wannan kotu ke tuhumansa da wannan laifi cikin laifukan kenan goma sha uku wannan shine gagarumin cikinsu. To na lauyoyin shi suke ko ba su zo ba ko kuma ba bari sun yi magana ba ne? A lauyoyinsa sun yi magana. Lauyoyinsa akwai eh, Joseph Daudu shine shugaba cikin lauyoyin wanda ma ya bayani cewa ba sai an ce masu feto janar ya gurfanar da Bukola Saraki ba. a ba shi izini shi a matsayinsa na loyansa kuma sananne a ƙasa shi ma ɗin bukola saraki mai mukami ne na siyasa a ƙasar nan mukami babba irin na shugaban majalisar dattawa saboda haka a bashi lamuni shi ya ɗau lamunin zai gurfanar da eh, bukola saraki a ranar litinin nan ba tare da sai su feto janar ya kamo shi ba to me kotu ce akan wannan bukata nasu kotu sai kotu sai ta ce a'a ta riga ta yanke hukuncin cewa ta ba da waranti kenan ake cewa ko umarni ta ba da eh. to madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na gaba musulunci tushen rayuwa Allahu ya rahamanu manyan malaman addinin musulunci a Najeriya na ci gaba da yunkurin haɗa su Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a. Malaman addinin musulunci na ɗariku daban-daban a duk faɗin Najeriya na ci gaba da yunkurin haɗa su da bunƙasa ilimi da ma fahimtar juna. Wakilin murya Amurka a birnin tarayyar Najeriya Abuja Nasiru adamu El Hikaya ya sami zantawa da waɗannan malamai. ya fara da sheikh tijjani bala kalarawi an haɗu dai gaskiya haɗuwa ta mutunci eh, eh, ta mutunci wadda ba taɓa irin ta kuma gaskiya an kare shi eh, ga dai mutan duka gansu kuma ana tare dukkan hoton da ka bayar ka kyauta duk wallahi akan hakan ke da farin jika Allah ya maka albarka uh, malam tijjani bala kalarawi me kike nufi da cewa an samu fahimtar juna ne alhamdulillah ga sheikh Dairu Usman Bauchi ga malam Balalau ga khalifa faruk sani kabiru salga ga malin shehu san bai ga cikun ga mai alfarma sarkin musulmi ga ainihin malam kabiru gombe ga sunan duka yanzu kuma da na taso na bar malam kanda na bar malam kanda har da malam nazifi da malam abba koki da ainihin malam daurawa kuma da muna hizba ga baki ɗaya tare ake an taho ga amin dina abubakar an taho neman gafara gurin ubangiji muna buƙatar zaman lafiya a ƙasar mu muna buƙatar haɗu haɗa kai masallatai Allah ya sa musu suna tintini wa annal masajida lillahi fallata da umma Allah ya ba wani masallaci na mai dariƙa ko mai izala ko mai wani ne duk inda kaga masallaci na Allah ne kai sallah a bayan wanda duk yace la ilaha illallah muhammadu rasulullahi abin da yake zuciyarsa ka kyale shi ranar buɗe tanda Allah zai nuna Mala Abdullahi Balalau abinda Tijjani Bala kala ya faɗa haka ne? Alhamdulillahi muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan farfajiya mai albarka wanda duniyar musulmi ta haɗu ba kawai 'yan Najeriya ba. Wannan na karanta da kai ba Najeriya ce kawai muka haɗu ba duniyar musulmi ne muka haɗu yau ga munan gaba ɗaya a fili guda alƙiblan mu guda manzon mu guda littafin mu guda. ba abin farin ciki kamar wannan ah, ban yi tsammanin za a samu wani lokaci da za a ce irin mu 'yan izala da 'yan ɗarika za mu zauna wuri guda a samu haɗin kai irin wannan ba amma kaga wannan mafari ne da ke karantar da al'ummar musulmi na najeriya da sauran duniya baki ɗaya cewa babu abin da ba zai iya yiwuwa ba domin haɗuwan kan al'ummar musulmi haɗuwa ce mai albarka ya ishe ka aya ƙungiyar izala da muka shekara 21 ba ma magana da juna muka zo muka haɗe lokaci guda muka zamanto abu guda yau ga ni nan ga sa'idu wasan jingir a wannan wuri a da shekarar da ta gabata ba tare muke ba saboda haka bayan nan kuma ga wani haduwa kuma Allah ya saki kawo shi wanda yau ba ma yan izalan da muka haɗe ba ga munan sauran musulmin duniya kap musulmin Najeriya ga sultan ya haɗa mu a matsayin shi na sarkin al'umma musulmi na Najeriya mun zo mun haɗu gaba ɗayan muna tsaye mun yi addu'a na yi addu'a Dahiru Bauchi ya yi addu'a an kawo wakilin yarbawa ya addu'a wakilin inyamurai sun yi addu'a wannan na karantar da ka cewa najeriya al'umma musulmi sun haɗe sun zamanto abu guda kuma alkhairi ne ga al'umma a ce al'umma musulmi sun haɗu sun zamanto abu guda saboda haɗin kan da muke fata mu zamanto ba kawai kan mu haɗu ba zukatanmu su haɗu sai dai haɗin kan ya zamanto ƙarƙashin alkur'ani ne da sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine haɗuwa na gaskiya duk haɗin kan da yake ba akan alkur'ani da sunna ba ba ma fatan sa saboda haka haɗo mu nan ta alkur'ani ce da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madalla an saurari hirar wakilin murya amurka nasir adam kaya da wasu manyan malamai na addinin musulunci a najeriya ana tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc ana sauraron shirin musulunci tushen rayuwa To da abin da shirin musulunci ya tanada nan baki da wannan juma'a sai wata juma'a insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman shi Nasiru ni Bello Gladanci nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala assalamu alaikum bari mu fara da sakon muhammad mai kasar da ke maiduguri babban birnin jihar borno wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa a madadin al'ummar jihar borno ku bani dama ne kira ga gwamna shatima kira na ko shine ya kamata gwamnati ta dubi girman allah da manzansa da taimakawa 'yan gudun hijira na jihar borno da ke fuskantar matsalolin rashin tsabtataccen ruwan sha a sansanonin 'yan gudun hijira wadda ta kai su ga kamuwa da cutar amai da gudawa wato kwalara shi kuwa bala na yashi unguwar yashi da ke lakwaja cewa yi ina miƙa gaisuwa ta ga ilahirin ma'aikatan murya amurka da fatan allah ya bar zumunci amin gurfanar da shugaban majalisar dattawan najeriya da hukumar ɗa'ar ma'aikata ta yi akan karya da ya yi wajen bayyana kadararsa ga hukumar ya yi daidai ya kamata a tauna tsakuwa don a yata ji tsoro in ji muhammad babangida kira gashuwa kawo ƙarshen mayakan boko haram da sojojin najeriya ke yi abin a yaba ne ga al'ummar najeriya sako daga malama safara'u hakili zamani almajira malumfashi sai sakon adam a adam gashuwa wanda ya ce gaskiya voa kuna matukar nishadantar da mu a filin a bari ya huce don haka ina mika sakon dubin gaisuwa ga masu gabatar da shirin a bari ya huce wato babban yaya alhaji ibrahim alfa ahmad da yaya ta hajiya halima jimarau a ƙarshe sai sakon adam gitte daga jamhuriyar chadi wanda ya ce gaskiya juyin mulkin da sojojin ƙasar burkina faso suka yi abin ai allah wadai ne kuma samsam bai dace ba ya kuma kamata su gaggauta sako shugaban kasar da sauran makarraban da suka yi garkuwa tare da shi allah ka sa dace a suma amin To sai dai ba mu da wadataccen lokacin kamuku takaitattun labarai kafin mu tashi bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulami Do na rasuwar yayarsa Hajiya hawa wadda ta rasu a satin da ta shige. Allah ya jikanta da rahama ya kara hankulin rashin. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman grace alheri abdul taimaka wajen gabatar da shirin da daniel brown da ya bada umarni da abdulaziz adil toro da ya taya mu zama cikin studio ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai an ku.